To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya na waɗanda na gaya ma kwanakin baya akan ciwon zan zo mai duk za mu zo za mu yi wasan 1st October. So ina so in ba ku haƙuri due to my own personal reasons ba zan samu damar zuwa ba. dan Allah ku yi haƙuri kuma insha Allah Maiduguri gida ce saboda mahaifiyata yan Maiduguri ce kun ga kuwa Maiduguri gida ne in Allah ya yarda duk da ba zan zo eh, in yi wasan first October ba wata rana zan zo don Allah don Allah ina roƙon ku ina ba ku haƙuri ku yi haƙuri na gode Assalamu kallo ina yi wa masoyana kyakkyawan fasan alkhairi na fi so in yi magana kan Murja Ibrahim mutuniya ta ina biki kyakkyawan fatan alkhairi murja ta abu salman gaskiya abubuwa ku suna ba da nishaɗi Ina na hau youtube ba maganar da nake ji sai murja ibrahim na ce allah bai iko murja ta abu salman iwa abu salman ko murja dan Allah dan annabi ina dan yi ba ba dan halina ba dan annabi abubuwan da kike yi a TikTok gaskiya sun yi yawa abin suna damuna ko ina a yutun maganar ki nake ji kullum faɗa akan ki moja don girman annabi ki daina wasu abubuwa don la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ni ma a baya na ɗau wannan hau ɗin irin naki amma ni na amma yanzu Allah Ubangiji ya shirye ni ya ganar da ni ya ɗora ni akan hanya madaidaiciya mai kyau duk na warware afusuwa. na nutsu na san kaina a yanzu na shirya alhamdulillahi ke ma ina biki fatan moja ibrahim ubangiji allah ya shirya ki allah ya dora ki akan hanya mai kyau kuma na ji an ce saurayi ya fito biki a aure ki aka rinka suka aika halayen ki ka kaza da kaza duk wannan ki watsa karuwa ma ana aurenta kuma a samu lada wannan duk ki watsar da su shi aure lokaci ne in lokacin ka yi za ka yi aure ko mutane suna son ko ba sa son ki zuba wa kowa idanuwa kowa tashi da fishe sa ni kin gani a da ne ina shiga wani al'amuran mutane amma yanzu na yi karatun tarin su wa yake cewa na yi babu na ja mutuncin kaina na riƙe sirrin abubuwan rayuwata yanzu ba a cewa na yi kuma ba a cewa zalika ban yi ba alhamdulillah alhamdulillah ni'imati yawwa in yi addini na in yi bacci na in yi social media na baki na alaikum baka shiga ba duniyar ma bari a ce kayu hawan nawa dai gashi nan dai so ki gani ni ma na ɗau hau irin naki amma cikin yarda Allah an min sauka uku amma ina cewa Allah ka shirye ni ka ganar da ni alhamdulillah ni kaina na ji daɗi a rayuwata. na suna dawo hanya mai kyau kuma na yan baya kuma Allah Ubangiji ya gane da ku sa za ku gane ku daina abubuwan da kuke yi a duniya domin mai dace ba ni dai tawa ta faru ta kare ko ni yanzu ba labarin nawa ba a yi sai jifa jifa kai duniya kenan uwa ban yi tsammani ba yau ina lokaci na ya wuce yanzu duk tarihi ne to wasu abu na ma manta wai na yi abubuwa da dama na manta amma yanzu me sun ta shi kawai sai abinda da ba a rasa ba to Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe